ta mai jin kai ne a gare su. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم waɗanda suka riga kowa yin imani da farko cikin muhajirai wato mutanen makka waɗanda suke yin hijira daga gidajensu da ƙasashensu zuwa ga Allah da al'ansar wato mutanen Madina waɗanda suka taimaki annabin Allah da waɗanda suka biyo bayan muhajirai da al'ansar ɗin da suka riga kowa yin imani da kyautatawa a cikin aƙida da maganganu da ayyuka Allah ya yarda da su ya karɓi ayyukan ɗa'arsu su ma yarda da shi saboda abin da ya ba su na lada mai girma kuma ya yi musu tanadin aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu za su zauna a ciki zaman har abada wannan